أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan guda ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ne komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis Ashirin da hudu ga watan Jumadal akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta uku. wanda daidai da ashirin da bakwai ga watan Janairu shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 a 22 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muka kwana a shafi na 24 za mu tashi a daidai gabar wa nu'minu bishafa'ati ah, fi man dakhala an-nar ajirin gwanan majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na 38 bayan malam ya kawo mana aqidat ahlus sunna wal jama'a kan ceto al-uzma mafi girma wanda Allah ya tattale ta a lahira ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai bayan an bibi annabawa bikin annabi nu annabi Adam aka tafi wajen annabi Nuhu aka je wajen annabi Ibrahim aka je wajen annabi Musa aka je wajen annabi Isa sannan ya ci kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ce wannan ceto nawa ne to wannan khawarij da mu'tazila da sauran wato aqidu gurbatattu sun yi inkarinta saboda a su murtakibul kabira a lahira khalidun mukhalladun finnar dawwamamme ne abin dawwamawa a wuta shi dawwamamme ne abin dawwamawa a wuta idan aka nemi ceton nan za a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan za a zo a bashi ya ceto Qur'ani yi ceto bayan Allah nagartattu su yi ceto mala'iku su yi ceto azumi ma ya yi ceto kaga wannan duka wa'annan hadisan sai suka tattara shi sai suka dunkule shi sai suka sanya shi a cikin khabaru ahad suka ce wai wannan hadisi ya fada cikin khabaru ahad khabaru ahad a wajensu hadisi ba a aiki da shi a aqida ka'idar su dole sai ya zama na cewa an samu qat'iyyu thubut da qat'iyyu dilala ba zanniyyu thubut ba da yi dilala ba saboda haka su a wurinsu, ba su yarda da shi ba saboda ya ci karo da aqidar su ta ci karo da ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a irin wa'annan hadisai isa suka yi inkarin su to sai ya ci gaba da cewa wa nu'minu bi shafa'ati har ila yau mu a aqidan mu ta sunna wal jama'a mun yi imani da ceto fi man dakhala an-nar min al-mu'minin duk wanda ya shiga wuta daga cikin mu'minai an yakhruju minhu zai fita daga wannan wutar kaga wannan jumlar za ta iya sawa mutum ishkali ya ce an ce fi man dakhala an-nar min al-mu'minin mu'mini kuma ya shiga wuta ko zai iya sa mutum ishkali ah an ce kuma mu'mini ya shiga wuta eh a aqidar ahlus sunna wal jama'a mu'minai kama haka suke na farko akwai fasiqul milli fasiki ne musulmi ne an gane mu'mini ne amma naqisul iman imaninsa ta ragu imaninsa ragagge ne saboda sakon Allah da yake amma bai kai shi zuwa ga shirka ba sannan akwai mu'minun kamilun iman an shi ne wani imaninsa yakan hana shi yawan wa dokar Allah sannan akwai muhsin min akmalin iman shi kuma musini imaninsa ya fi na mumini kamala amince wannan to a kidan ahlus sunna wal jama'a duk mutumin da yake shan giya mumini ne amma imaninsa ya ragu banda imaninsa na nan da ƙarfi, da ba zai haka ba abin da ke warware irin waɗannan shubuhar shine irin hadisin wato Abdullahi dan Masudin, wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace سباب المسلم فسوق وقتاله كفر زاجن مؤمني fasikanci ne kuma fada da ɗan uwanka musulmi kafirci ne ba ana nufin kai kafiri ba ne aiki ne na kafirci wani zai ce a to tun an ce kafiri ya kamata a ce kafiri ne a'a Allah ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma Allah ya kira su kuma mu'minai wa in ta'ifatani minal mu'minin idan bangare biyu daga cikin mu'minai tattalu suka yi yaki suka yi fada da juna fa aslihu bainahuma Allah ce ku yi sulhu tsakanin su su biyu kaga anan Allah ya kira su ne mu'minai abin da yasa aikin ne ko korewa ne an fanci matsalan wacce shini'i dan a ƙara munata wanda zai fada cikin wannan aikin an gane sannan gashi nan kada shubha ta shiga mutum ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazanaci ba zai yi zina ba alhali yana cikin imani sai ce to ai gashi nan manzala ya kori imani nan nasiyun li aslil imani sai ce a wannan aqidan khawarij ne da mu'tazila amma nafiyun anan nafiyun li kamalin iman korewa ce ga kamala ta imani amince wannan kamar yadda ke cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil muhajiri wal ansar yace ya Allah babu rayuwa sai rayuwar lahira yana kore na duniya ne a'a la aisha kamilan illa aisha al babu rayuwa cikakkiya sai rayuwa irin ta lahira ita ce rayuwa na dindindin ba mutuwa ba kazanta ba ba abubuwa tewa na na cututtuka wanda mutum yana iya samu a duniya kaga anan wato shubha da masu wato khawarij da mu'tazila da wanda suka ginu a irin ra'ayinsu an warware ta a wannan gaba saboda haka ana iya samun mumini kuma ya shiga wuta menene mumininsa shi mu'mini ne na iman wanda Allah kaɗai baya yafe masa shine mutumin duk yana shirka Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan aka yi tarayya da shi da kai amma duk wani laifi da ya kasa da shirka Allah na gafartawa wanda ya ga dama kaga duk wani kabira Hai! laifi ne wanda bai kai shirka ba an gane laifi ne wanda bai kai shirka ba amince wannan to shine yasa malam yace fi man dakhala an-nar min al-mu'minin an yukhriju minhu a fitar da su daga wannan wutar bashiya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ce ko? Allah ya tabbatar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu min annabiyyin da waninsa daga cikin annabawa duk annabawa za su yi ceto wal mu'minin haka ma mu'minai za su yi ceto wal mala'ika kuma mala'iku za su yi ceto Allah karan kansa ma zai yi ceto har a hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Ahmad suka rawaito sa a cikin da isnadi ingantacce imamu ahmad ya rawaito sa bukhari da muslim ya rawaito wannan hadisi ya zo daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Hurairah yake da labari annan nasa qalu ya rasulullah mutane suka ce ya ma'aikin Allah hal nara rabbana yawmal qiyamah wai shin ya ma'aikin Allah Za mu ga ubangijin ranar tashin kiyama faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce hal tubaruna fil kamri lailatul badar shin kuna cutar da juna idan kuna kallon wata a lokacin cikakken wata a daren sha uku sha hudu sha biyar kuna cutar da juna a ce kan matsanin a kun kuɗi shi bari a kunnanka kanka ila yana sama ana yin wannan babu saboda duk inda ka daga kai za ka gan shi kuma ko baka daga kai ba hasken shi ya wadatar manzo Allah ya buga musu misali qalu la sabai suka ce a'a sai manzan Allah ya ce fa hal tudaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun wai shin rana kuna cincirindo in babu Ga gajimarin da ya lullike rana kuna cincirin da wajen ɗarfe ku kalli rana? ai ba a bukata ko? kawalula sai suka ce a a ce innakum sa tarauna rabbakum yawmal qiyamati kama tarauna al-qamar la jeru fi ce, lallai ranar tashin kiyama za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata idan ya cika rana ta goma sha uku sha hudu sha biyar ba kwa wato cutar da juna a lokacin da kuke ganin wannan watan to haka kuma za ku ga ubangiji ba wanda zai cutar da ɗan uwansa a wurin ganin Allah wai ce mata? ko ɗan janan ba za a yi wannan ba To a cikin hadisi yake hadisi ne mai tsawo kusan shafi biyu zuwa uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhiru man yukhraj nar akwai karshen mutumin da za a fitar daga wuta bayan Allah amara ta an yakhruju minan nar man kana la yushrik billahi shay'a mimman yashhadu an la ilaha illa Allah Allah zai umarci mala'iku su fitar da duk wanda baya shirka da Allah da kai daga cikin wa'anda suka yi shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah fa ya'rifunahum fi an mala'iku suna shiga za su gano wa'annan mutanen ta yaya asari sujud alamar sujjada a goshin mumini ta'kulun naru ibnu adam illa asarar sujud wuta za ta ci ɗan adam amma banda guraben sujjadan da ta yi ta baya cin wurin amince wannan wannan harrama Allahu ala nari an ta'kula athara sujud manzo Allah ce Allah ya haramta ya haramta wa wuta ta ci guraben sujjada na bayan Allah wannan yana nuna maka girman ibada da girman sujjada wannan dan alaman da ke goshinka ko ina idan mutum ya shiga wuta wutan ta ci shi amma banda wurin da goshinsa ke sujjada wuta ba ta cinta wannan yana nuna maka girman ne sujjada goshin da aka yi wa Allah sujjada da shi daidai wajen alamar Allah zai ba da doka wuta ba za ta ci ba za ta ci ko'ina ina amma banda wurin da kuma na kafa an gane da kuma na kafa gwiwowi ko ba su sujjada ba yana nuna alama ko shi ma haka wuta ba za ta ci shi ba kafa gwiwa guda biyu da goshi azan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa to a wannan lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala wa yukhrajuna minan nar sai a fitar da shi daga wuta ajim tahashu sun riga sun soye sun dasu. fa alaihim ma'ul hayat sai a kwara musu ruwan rayuwa duk wanda ya fita daga wuta sai an sa shi a wannan kogin na rayuwa wanda zai wanke shi fes فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. sai su tsuro a cikin wannan ruwan kamar yadda ya yi a kan teku yake fitowa ko haka mutane duk za su fito in haka jefa su cikin wannan ruwan sai su dago sama Ya yayi ai idan ruwa ya ɗaga shi ya ja shi Na za ka ganshi yana yawo ne a sama ko kun an jefa mutum idan ruwan ya wanke shi sai ya dago sama idan ya dago sama wannan alama cewa an tsabtace shi daga dattin saɓon da yi wa Allah sai a kai shi aljanna to a cikin hadisin manzo Allah ya ce karshen dan aljanna shine wannan mutumin da zai ce zai ta buri ya Allah a fitar da shi daga wuta zai ta roƙon Allah sai Allah ce shi kake so sai ce eh na sha karanto mana wannan hadisi muhallin shahid a ciki shine annaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto sannan annabawa ma za su yi ceto mu'minai ma za su yi ceto mala'iku za su yi ceto sannan ƙur'ani zai yi ceto sannan azumi ma zai yi ceto azumi zai ce ayya rab mana'tuhu at'ama wash-sharaba wash-shahwa ya Allah na hana shi ci na hana shi sha na hana shi sha'awa wanda ka kinsa a jikinsa shi kuma ƙur'ani zai ce mana'atuhu an-nawm na hana shi bacci da dare yana karanta ƙur'ani dare da rana ni fi ya Allah ka bani cetonsa fayushfa'ani da ƙur'ani ba azumi sai su ceci ma'abuci wannan shi sa mazala ce iqra'ul qur'an innahu ya'ti yawm al-qiyama shafi'an li ashabi karanta qur'ani qur'ani zai zama ceto ranan tashin ƙiyama ga masu karanta shi kaga ka sa wa kanka karatun qur'ani kana karanta ko mun kankantansa ka tabbatar duk garin Allah ya waye ka karanta Qur'ani kada a ce daga hudowar rana har zuwa faduwarta ka karanta wani abu na cikin Qur'ani ina fata an gane kaga mu a aqiqa mutalus sunna wal jama'a mun yi imani da wa'annan hadisai khawarij da mu'tazila suka yi inkari suka ce wannan hadisai ne fada cikin khabaru ahad babu usul fiqi suka ce khabaru wahid da khabaru ithnain da khabaru thalatha saboda haka ba za a aiki da su ba me dalilin su suka ce kaga saboda idan aka yi aiki da su ya rusa aqidar su tunda su a aqidar su sun ce murtakibul kabira laysa bi mu'minin wa laysa bi kafirin wannan mu'tazila kenan sun ce shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba duniya a duniya wa fil akhirati khalidun mukhalladun finna. nar amma a lahira dawwamamme abin dawwamawa a wuta kaga kuwa me yake kenan kafiri kenan ko lazim alqaul yadullu ala annahu kafir lazimin wannan maganan yana nuna cewa kafiri ne a wurin su sai na biyu khawarij su kuma suka ce murtakibul kabira kafirun hukuncin sa a duniya kafiri ne wa fil akhirati khalidun mukhalladun fil nar a lahira dawwamamme abin dawwamawa a wutan jahannama ahli sunna wal jama'a aqidatu ashabul hadith kamar yadda as-sabuni yake cewa wato wannan shine i'tiqadu al-a'immat al-arba'a amince wannan cewa mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi hukumuhu fi dunya hukuncinsa a duniya mumini ne da imaninsa fasiki ne da wannan laifin da ya aiwatar kamar yadda hassanin zasiri ya ce wa wa'il bin afa ko wasil bin afa kafin akhirati tahta mashi'atillah amma a lahira yana ƙarƙashin ganin daman Allah in sha'a azabahu qabla an yudkhilahu aljanna adlan min Allah ya ga dama ya azabtar da shi kafin ya shigar da shi aljanna adalci ne daga Allah Ba in sha'a afa anhu wa ghafara lahu wa la yu'adhibuhu wa yudkhiluhu aljanna afwan wa fadlan minhu in kuwa Allah ya ga dama ya yafe masa ya gafarta masa kuma ba zai azabtar da shi ba duk da ya fada cikin babban laifi da shi aljanna ya ce da falala daga Allah an gane wannan istinbati ne ahli sunna suka yi da Hassan al-Basri kan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na yafe duk laifin kasa da shirka ga wanda ya ga dama ba hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wani mutumi ne bai san iyakan zunubinsa ba da ya zo gargara ta mutuwa sai ya ce wa 'ya'yansa kai idan ya mutu ku ƙona gawarsa sannan ku tattara tokan sannan ku yaɗa tokan a iska saboda shi yana cewa la in qadira alayya Allah ya samu daman kama shi ay yu'azzibanni azaban la yu'azziba bihi ahadun min al'alamin ahadan min Ya yace Allah zai masa azaban da bai taɓa yi wa wani taliki daga cikin talikansa shi kenan da mutu sai suka kona shi a wata ruwaya ya ce idan fihi idan kana fihi rihun asifun idan ranar da akwai tsananin iska sai a kaɗa shi ɗaya ruwaya ya ce fazaruni fil ku bar watsa sokan a cikin teku kaga ya tafi kenan sudu ya tafi da aka yi haka sai Allah ce kun fakana ana gama yi sai Allah ce haɗe kasance sai gashi a gaban Allah Allah ya san dalilin amma yana so ya ji daga bakinsa sai ce ma hamalaka ala zalika ya abdi me ya sa ka aiwatar da wannan aikin da ta ce ‘ya'yanta su yi a kanka sai ke min shidda kaufi ka ya rab tsananin tsoron damuwa ta kai ya sa ya ce haka in ji wannan mutum sai Allah ce ghafartu laka sai Allah ce na yafe maka kaga wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to wannan shine dalilin da ya sa Ali sunna ba su ce ba ne. an gane kuma ba su kashi hukunci yana ganin karkashin ganin daman Allah in ya ga dama ya yabe masa in ya ga dama ya azabtar da shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun saboda shi Allah ba a tambayansa dangane da abin da ya aiwatar su kuwa mutane alhali ana tambayan su duk abin da suka aiwatar amince wannan kaga wannan ya kore maka shubhar khawarij da mu'tazila da karamata da wa'anda suka bi su akan wa'annan aqida munana na cewa murtakibul kabira shi wato yana wuta na dindindin a lahira abinci wannan da ya sabawa nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayatul alqur'ani abinci wannan don wani zai iya jefa maka shuba ai Allah ya ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة زيت أيضا شيء أنت ويخلد فيه مهانة في ذاك وروري وانا شبها sai mu to sai ka ɗauko daga jerin gwanan ayoyin Allah ya fara ni da walladina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar to su Allah yake nufi wa yakhlud fihi muhana an gane shi walladina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa'anda ay alladina yad'una ma'a ilahan akhar yakhlud fihi muhana zai dawwama a cikin wutan jahannama a wulakance sauran kuma fa allazina yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ay allazina yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah la bi haqqiha sai a ce yakhlud fihi muhana ma'anar yakhlud fihi kansa kunu muksin zai dade kafin a cire shi a wulakance amma mafafuhu ilal janna sannan kuma ne kaga wannan ya warware wannan shubha saboda Allah madaukaki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wani laifi da shirka Allah na yafe shi kaga wannan sai ka rabbafa ta da wannan sai ya fitar maka da ma'anar Allah ya samu dace sai malam ya ci gaba da cewa wa nuqa ah, wa bi anna Allah ta'ala yukhriju minan nari أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته قال يكي تشيوا وبأن الله تعالى مؤكد مثال السنة والجماعة من إيماني لتشيوا للي ألا مدعوككي يخرج من النار أنا فتر وادد وتنجه النما أقواما وأنس متاني min almu'minin daga cikin mu'minai kaga har ila yau ana ƙara tabbatar maka da cewa su ne mu'minai ne a kira su ne ba kafarai ba saboda wannan shine aqidan ahlus sunna duk shan giyan mutum duk cacansa duk zunansa duk madugo ko luwadi yana nan a sa na mai musulmi bai fitar da shi daga addini ba sai dai in ya halatta wannan zanubin an gane mashayin giya ya ce halal ne shan giya to anan ne ya zama mai kafiri mazanaci ya ce zina halal ne anan ne ya zama mai kafiri saboda ya halatta abin da ne Allah ya haramta ya ce ya sha giya ya ce kuma shan giya halal ne kaga nan ya fita an gane ya ce sata ma halal ne kaga nan shi ma ya zama mai, ya kafarta saboda ya ya ne halatta abin da Allah ya mai ya haramta a nan za a duba a gani idan fara gurbi ne sababbin musulunta ne bai san dokar Allah ba kenan ko to ba za a ce mai kai tsaye kafiri ba ne sai a fai ka a fahimtar da shi wannan a musulunci duk da addininsa su shan giya ina ba ta gane duk da addinin su haramun ne amma su a wurin al'adar su ya sa sun mai da shi halal an gane baya gani sai a nuna masa a'a kaza da kaza da kaza a kawo mai nassi na aya da hadisi in an fahimtar da shi shine iqamatul hujja sannan kuma da ne ifhamul hujja ina fata an gane sannan kuma da ne kashfu shubaha an kwaranye mai wa'annan shubuhoyin da suke tattare da shi nan ne in ya gane kuma ya doge akan to shi da ke fita daga addinin Allah amince wannan to malam ce mu a aqida muta'allis sunna wal jama'a mun yi imani cewa Allah zai fitar da wasu mutane zai yi shafa'atin ba tare da ceton kowa ba la annabawa wala bayin Allah nagartattu wala qur'ani wala mala'iku wala azumi a'a Allah da falalarsa zai kamfaci kamfata da shigar da su aljanna wannan yana nuna maka falala tawa ta ubangiji ya ƙara damƙa damƙa ya shigar da su aljanna sai rage mutum ƙarshe wanda shi kuma roƙo zai yi ga shi ji sauran mushirkai ne roƙon Allah zai yi cewa a fitar da shi daga wuta mana Allah ce me yasa ya ce eh shi abin da yake so kenan da roƙi Allah sai Allah ya kai shi bakin ƙofar aljanna yace dama ya Allah in dai ka fitar da ni daga wuta ba zan ƙara roƙonka ba haka ya yace shikenan da aka fitar da shi daga wuta aka kaje shi a bakin aljanna fa yaskutu ma sha Allahu an yaskutu sai ya shiru gwargwadon abinda Allah ya ga dama ya yi shiru yana ganin aljanna da sai ce rabbi adkhilni aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna mana sai Allah ya ce ah, kai ne kace ba za ka ƙara roƙa yace eh ya Allah <laughs> ya ka shigar da ni ba zan roƙa ba amin shi wannan wannan shi ne ƙarshe ya shiga aljanna har ma yake cewa hal turidu kaza Allah ne ma zai dinga tambayarsa kana kan kaza kasan wani a duniya zai ce ma ni a toilet ina a samun jacuzzi wani za ka ji ya ce a a sa mai swimming pool a gofa a cikin gidansa wani za ka ji ya ce a a shi abin da yake so kawai yana so a sa mai mota iri kaza lamborghini yake so wani ya ce ma fajaro yake so wani ma limousine yake so ka san kowa da abin da ya sani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kawai da ya kalli manzo Allah sai ce ya rasulullah hal fil jannati khairun ya ma'aikin Allah waya aljanna akwai doki haka kowa abin da ya sani kenan ko shi abin da ya sani kenan doki shi zake tambaya sai manzo Allah ce lakatul jannati khailun min yaqutatin lahu janah yatiru bika haythu shi't kana da doki a aljanna na yaqutu na yaqutu yana da fukafukai na yaƙutu yana tashi da kai a cikin aljannan inda kaga dama agowi ya tafi kenan ko Ka gada duniya kasa kawai yake yi a wannan kawai nu ya tafi Kamar jirgi ya tafi kawai su kawai tafiya ake Allah ka kai mu aljanna Allah ka karba mana Allah ka shigar da mu aljanna to kaga ba karamin aiki bane amince wannan to kaga abinda kowa ya sani kaga na wannan zamanin kenan ko masu zuwa bayan mu mu kuma Allah kaɗai san ki zai a wannan lokacin lokacin kila sun eh, su lambogini tsohon yayi ne ko dukkan su a nan tsohon yayi ne yanzu an sa abubuwa ne kaga wanda suka mutu a shekaru ashirin da suka wuce in aka ce ma za a ɗaga waya hannu kawai ake sawa ba ba zai yadda ba amma yanzu ga shi nan soft touch ko in aka ce mai akwai wayan da za ka fensir a yi rubutu ba sai yadda ba yanzu akwai shi ko an gane shekaru ashirin da suka wuce aika ta twitter ne ko da shi ake fama nokia ake bari an gane ba amma kaga to haka kowane zamani da abin da mutane suka kaba da shi to a wannan lokaci falalar Allah da rahamar Allah zai shigar da wa'anda ya ga dama cikin bayinsa da suke ƙarƙashin horonsa a wutan jahannama sannan ya fitar da su ya shigar da su aljanna kaga wannan yana nuna maka rahamur rahimi da kuma fi tausayin masu tausayi Allah maɗaukaki zai shigar da bayinsa zuwa aljanna wanda kuma suka rage daga ƙarshen wannan mutumin duka sauran mushrikai ne to su kuma ne khalidina fiha abada su kuma masu dawwama ne abadan abada a cikin wucin jahannama asa taba fita Allah ka tsare Allah kuma ka kare mu daga wannan musiba ashe kenan aqidar ahlus sunnah wal jamaa shine tsaka tsaki sabanin aqidan khawarij da suka fitar da mutane daga musulunci da duniya fa musulman yan kadan ne tunda idan mutum ya sha giya kafuri ne idan mutum ya yi zina kafuri ne idan mutum ya yi luwaɗi kafuri ne idan mutum ya yi gulma shi ma kafuri ne idan mutum ya yi annanimanci shi ma kafuri ne idan mutum ya rasa sallah da gangan shi ma kafuri ne <laughs> ka ga kafiran da suna da yawa kenan ko idan mutum ya saba wa iyayensa shi ma kafuri ne Ka ga da kafiran ba su irguwa a duniya an gane wannan shine aqidan khawarij su ma da ma haka da sauran waɗanda suke a akan irin tsarin su alwa'idiyya kenan wa'anda su suna cewa narko na azaba da Allah yayi dole sai ya tabbata kai inna Allah la yukhlifu Allahu mi'ad Allah baya saa alƙawalinsa saboda haka inda yayi alƙawali dole sai ya shiga Ka kaga sun yi wa nassoshi na ƙur'ani da hadisai hawan kawa da sun fahimce shi kyakkyawan fahimta ada ba za su faɗi haka ba ko ina fata mun gani Allah ka shirya da mu yanayin lokaci na gani sai mu tsaya a kansa idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi kan wa nu'minu bi haudi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-'asr insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba da dama ga tambaya insha Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin mu mu amsa tambaya muna so mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya azurta wani bawan Allah daga cikin bayan Allah da suke halatta wannan masallaci suka sai mana suka sai mana wato da ake daura Qur'ani ya sai mana kusan guda 22 jiya an yi magana ba to yau to ya sa an siyo mana katako guda 22 ina roƙon Allah subhanahu ta'ala sai ya siya masa ta fara mansion a aljannar firdausi ya yi albarka ga dukiyarsa sa'annan kuma ya albarka ga iyalansa duk abin da yake nema na alkhairi Allah ya sada shi da shi duk abin da yake gujewa na sharri Allah ya kare shi da sauran musulmi gaba kita sannan ya bunƙasa dukiyarsa ninkin banin jin na'am eh na'am na'am na'am na'am akwai bambanci na falala amma yana daga cikin wanda za a kiyaye shi ya kiyamun laili amma bai kai darajar wancan da ya a ƙarshen dare ba shi sa lokacin da abu darda ko ya tashi a farkon dare zai yi sallah Hadisan bukari da musulun ko salman faris ya ce mai kwanta ko kaga ya nuna akwai halarci amma shi abin da ya sa ce ya kwanta yana zarcewa ne har sai asaba. a kashi na biyu ma aka ce ya kwanta a kashi na uku aka ce ya tashi sallah sallan tare an gane idan ya san ba zai tashi ba to yayi ta a farko karin shi a karan kansa fi masa lada haka abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa har yake ba da labari ya ce ausani khalili ya ce daɗi na sallallahu alaihi wasallam ya mun wasilci cewa in na san ba zan iya tashi karshen dare ba to in yi wutiri na a farkon dare ko amma yin ta a ƙarshen dare ya fi ne ya fi falala shi kenan falalar ce kawai ya kuɓuce masa amma ne ana kira shi daga cikin wanda suka mai.

e yana ciki mana Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku da kuma abin da kuke aiwatarwa sannan kuma Allah ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun khitabun muwajjahun ila as-sahaba ina fata an gane khasatan wa muwajjahun ila al-umma ammatan sahabbai ba ga sun ji kuma ba ko tabi'ai da tabi'u tabi'in ba san jirgin sama ba ba san jirgin ƙasa ba ina fata an gane ba san irin jiragen ruwan nan maka maka wanda akwai abin nan gari guda a ciki ba ko asibiti waye da sauransu ga ba su sani ba an gane ba su san mota ba ba su san mashin ba ba su san kike ba ba su san waya ba an gane duk ba su san shi ba amma gashi nan an samar da shi to mu ma kaga akwai wasu abubuwan da nan gaba za a yi su wani mu ba mu san shi ba an gane yanzu ba an fara yin motoci masu caji da batir ba ko ana yi kuma masu mai caji da sola rana ne kawai in aka sa su kai caji lafiya lau kaga da an an ce maka za a sa wani abu ba igiya ba komai ya zuki rana sannan da daddare ya bada wuta ba za ka yadda ba ko shekaru talatin da suka wuce ba za ka yadda ba an gane amma yanzu ba ba sunan an akwai sola to haka wa an sa abubuwa mu ma nan gaba akwai an sa abubuwan da za a yi wani ba mu san shi ba eh am eh baya an gama an gama komai yan wuta na wuta sun gasu sun gasu sun gasu sun dare a cikin wuta daga cikin tausayin ubangiji zai ce wa manzo Allah ka je a cikin wuta ka duba duk mutumin da akwai daidai da ƙwayan zarra na imani ka fito da shi daga wuta zai je zai kamfa zai fito da shi sai ƙara neman alfarma Allah ce duk mutumin da akwai rabin ƙwayan wato zarra in akwai shi ko da imani a zuciyarsa ka je ka fito da shi daga wuta bayan an gama azabtar da su kenan manzala zai je ya fito sannan an gama wannan sai Allah shi kuma sai ya kamfata kawai cikin rahamarsa da falalarsa sai iba na iba da fitar da su daga wuta iba na iba da fitar da su daga wuta bayan ya ba mala'iku umarni duk wanda suka ga su je su fitar da dan wuta a cikin wuta ga cikin musulmai ba ga alaman sujjada a goshin su manzala ce kuma wajen wuta ba za ta ci ta ba suka fito bayan mala'iku sun yi annabawa sun yi bayan Allah sun yi qur'ani yayi azumi ma yi ceto sannan Allah ya kamfuta. na ƙarshe ke bayan ya gama wannan kamfutan, na ƙarshen daga shi ba wanda shi roƙo zai yi sai ka roƙo Allah ya Allah a ɗaga mai kafa ya Allah a ɗaga mai kafa to shine in an cire shi daga nan kuma duk sauran mushrikai ne shikenan an gane? yawa walaikun salam na'am na'am eh eh ai wannan raunin imani ne ya cewa shi ya musu karatu ya riga ya rudar da su istahwaza alaihim ash-shaytan shaytan ya riga ya musu kafutu a zakatan su shin yanzu ya kwatanta wutan duniya tukunna ya sa hannunsa ko na minti biyu ya kone shi tukunna na minti a'a na minti biyu ne sai wani zai iya ce ma yana da zuciya zai iya jurewa na minti ɗaya to ya sa na minti biyu ya ji irin kunar da za ta yi masa to na lahira na duniya guda saba'in ne ninkinsa guda saba'in a kusan ba ƙaramin aiki ba ne ninkin na duniya guda saba'in shi ne na lahira ga maganan cewa kuma shi faruwa zai dinga yi daga sakon ɗin da aka jefa da shi shi ne. Allah ce azaban sa'ada azaba mai hauhawa kamar thermometer ne tun da jefa shi haka zai dinga cewa haka zai tafiya kawai sama sama sama saukin sa da aka cire shi a wuta amma tun daga sakon ɗin da aka jefa shi wutan nan na karuwa zafin karuwa za ta yi har zuwa sakon ɗin da za a fitar da shi daga wuta to ina magana sauki a ciki ya nuna fa'ida hankali ne an gane kuma ga akwai rauni na imani shi sa yake wannan an gane Allah shirye da mu shi kuma Allah shirye su ga irin wannan tunani na'am akwai hadisi amma ba haka hadisin yake ba yana nan a cikin bukhari da muslim imam nawawi ma ya kawo shi a cikin riyadus salihin yake laulau tuznibu ba dan kuna ganin cewa kuna laifi ba kuna neman Allah ya yafe muku da sai Allah ya kashe ku yayi sabon zubin da su suna ganin su masu laifi ne kuma suna neman gafarar Allah shine asalin hadisin shine sai mutane suke wa hadisin gurguwar fahimta suna cewa wai masu laifi a'a shi Allah yana jin daɗi idan aka saba masa aka nemi kafa yana farin ciki da mai tuba zuwa gare sa ba wai yana so a saba masa ba ne. an gane ai saboda sabon ne ya fushi a ranar tashin kiyama Hey. Eh. Eh. Hey. yana cewa bayan imani ina gani ya karanta hadisin ne to amma yayi wa hadisin gurguwar fahimta eh yayi wa hadisin gurguwar fahimta ba ku bane eh manzo Allah ya ce kuna ganin ku kuna zaban Allah ba kuna neman gafarar Allah ba sai Allah ya kawar da ku yayi sabon zubi daga cikin mutane wanda su suna gani kullun su masu zaban Allah ne kuma suna neman gafarar Allah ba shine Allah ce in ya sha yuzhibukum ba wa yati bi khalqin jadid ba sai jarida? ne wa ma zalika ala Allah bi aziz in Allah ga dama sai kawar da ku in ku kuna ganin a ah, ku mutanen kirki ne masha Allah kana sallah kana kaza baka ganin kullum kana sabon Allah baka istighfari baka tuba sai Allah ya gusar da ku ya kashe ku sai sabon zubi mutanen da kullum su suna ganin su masu sabon Allah ne kaga in mutum ya laifi me zai dinga yi zai nemi gafara amma yana daga cikin tarkon da shedan yake yi wa dan adam ya sa maka a zuciya kana ganin ko baka sabon Allah daga nan in kai wannan sirrin shi ya gama da kai saboda kullum ai baka ganin cewa kana sabon Allah kuma kaga ba za ka dinga neman yafiyar Allah ba kuma alhali kai ne zunubi ne amince wannan to shi yasa gara kullum ku dinga karya zuciyarka cewa fa kai ne sabon Allah ne wannan zai sako ko da yaushe kana neman gafarar Allah shi sa manzala kowace rana sai yayi ta su karo 70 a kowace rana wani lokaci su 100 a kowace rana tun daga faduwar rana a hudowar rana zuwa faduwar ta sai ya roki gafarar Allah a karo karo karo har su 100 a kowace rana kuma manzala zai haka to ni ba an gane to ya kamata karya zuciyarmu mu roki Allah subhanahu ta'ala ya sanya mana wato kullun cewa mu masu laifi ne kullun zai sa mu dinga neman yafiyar Allah Allah ka shirya mu Allah kuma ka gafarta mana ka yafe mana zanaban mu ka ba mu ikon gyara al'akan mu da kai kafin mutuwar mu ya zo mu duk wani abin da zai zama mana tarnaki da alaka mu da kai ubangiji muna roƙonka ka kame mu kada ka ba mu iko aiwatar da shi duk wani abin da zai kai mu zuwa ga samun yadda a cikin ƙanƙanin lokaci da Allah ka mu ƙwarin gwiwar aiwatar da wannan aiki ya Allah idan mun aikata shi ka karɓa mana Allah ka tausaya mana ka karɓa mana ba ba inda za mu je sai halaka ya Allah ka tausaya mana ka yafe mana zunubanmu ka sa aljanna ta zama makoman mu kamar yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ku tara mu a cikin firdausul a'la har da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk